idan muka duba kararraki da aka shigar a gaban kotu na sauraron kararrakin zaɓe guda 1,196,712 waɗannan kotun sauraron kararrakin zaɓen ta yi watsi da su saboda ba su da mahimmanci hakanan guda 179 su kansu waɗanda suka shigar da ƙaran suka janye daga baya so idan muka duba ƙararraki wato 891 a kashi 74.4 kenan kotun sauraron kararrakin zaɓe ta tabbatar da ba su da inganci ta yi watsi da su sannan ta tabbatar ko kuma ta daɗa jaddada cewa hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta ta gudanar da ingantaccen zaɓe haka idan muka duba sashi na 134 na dokokin zaɓe na shekara ta 2022 shigar da ƙararraki na zaɓe bai tsaya kawai akan yadda aka gudanar da zaɓe ba amma ya je ga har yadda jam'iyyun siyasa suka gudanar da kansu na cikin gida yadda suka da 'yan takarkarunsu ya haɗa har da bayanai na shekaru ko kuma makaranta da ɗan takara ya yi ko kuma takardar da yake da shi mutumin da ko kuma mace ɗan takara ko ɗan jam'iyya da yake ga yana da ja akan wani ɗan takara da ya fito shekarunsa ko kuma takaddun makarantarsa a lokacin da aka yi zaɓuka na cikin gida duka suna da damar su shigar da ƙara ko ƙorafi a gaban kotu na sauraron ƙararrakin zaɓe ɗin hakanan hukumar zaɓe ba ita take da alhakin tantance 'yan 'yan takara ba jam'iyyun siyasa suke da alhakin tantance 'yan takararsu a kafin su aiki da sunayen ga hukumar zaɓe bayan sun gudanar da zaɓe na cikin gida saboda haka idan muka duba kakan zaɓe guda uku da suka gabata zaɓe na shekara ta 2015 zaɓe na shekara ta 2019 da zaɓe na shekara ta 2023 da ya gabata za mu ga cewa yawan shigar da ƙararraki a gaban kotu na sauraron ƙarar Rarrakin zaɓe yana ƙaruwa amma kuma zaɓukan da ake sokewa ko ake kashewa a kotu a ce hukumar zaɓe ba ta yi daidai ba su kuma suna raguwa to kenan alakulla halin alhamdulillah hukumar zaɓe tana iya ƙoƙarinta kuma tana samun nasara da ci gaba hakanan kuma dokoki ne na zaɓen ya ba da dama ga wanda yake da ja ya je gaban kotu domin a bi masa hakkinsa saboda haka duk in muka duba wannan za mu ga kamar ci gaba ne a dimokuraɗiyya ɗin a ƙasar baki baki daya a ce ma an yi zaben da har mutum zai fito yana da korafin kuma ya je kotu kuma kotu ta bi masa kadin shi ko ta bi masa hakkinsa daɗi da ƙari idan muka duba mafi yawancin waɗannan ƙararraki da aka shigar a gaban kotunan sauraron ƙara na zaɓe ɗin ba wai ana tuhumar yadda hukumar zaɓe ta gudanar da zaben ta bane ana tuhumar ne yadda jam'iyyun siyasa suka da ɗan takara tun daga lokacin gudanar da zaɓuka na cikin gida a har kuma ya zo shiya wato lashe ita babban zaɓe da aka gudanar ɗin